الآخر أولي حديث الجهاد صنام الأمر a an yi wannan aka samu ba zo da wannan riwayan ba wafil asari ya zo a gurbin hadisi al'asari ayyuka sun yi fariya da juna wannan ya yi fariya wa wannan wannan ya yi fariya wannan فذكر كل martaba منها مرتبته وفضله فذكر كل amalin هو aka ambaci kowane ba zukira kullu amali aka ambata kowane aiki minha martabatahu ko fa zakara kullu amalin da wani aiki ya ambaci daga cikin ayyuka martabatahu وفضله وكان للصدقة مطية wannan ayyukan kenan kuma ta yi baloli amma dai tun da kira shi ayyuka mu ba shi ayyukan kowanne aiki ya yi fariya a kan aiki ɗan uwansa wannan ta ce ni ne sallah wannan ya ce ni ne azumi wannan ya ce ni ne sadaka wannan ya ce ni ne kaza wannan ce ni ne taimako wannan yake ni ne zumunci wannan ce ni to an tara ayyukan gaba da sun yi fariya wa juna ko ya fito ya bayyana darajar shi ne magana ta fito magana da nauyi ne kuma ka take innal a'mala tafakhara fa zakara kullu amalin minha ya'ni min al a'mali martabatahu wa fadlahu wa kana li sadaqati maziyya fil sakhari alayhinna sadaqa na da bambanci wajen fariya akan sauran ayyuka to ga naharu yanzu a shiga naharun nan kawai a shiga jirgi kun shiga عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال bainama nahnu ma'a rasulillahi muna nan wata rana a wurin annabi fi gazwati tabuka jama'a wa kada asabal har ya samu zafi mana zafi ya kai zafi bane ya kai bane tafarraq al mutane aka wa hatta nazartu sai na gaga wata dama ta samu tunda kullum a galabiyan ana tafiya ba hira ce za a yi ba cikin wasa da nishaɗi sai ga ana shigar da darussa ana shigar da darussa ana shigar da darussa ana shigar da darussa kamata a ce duk wani fita da aka yi ka samu fa'idan kaza ka samu fa'idan kaza akwai ta haka akwai wanda za a baka akwai wanda shi da za ka bayar da ita don ta tabbatar maka ilimi ne hatta nazarta fa idza rasulullah aqrabuhum minni annabi ya fi kusa da ni qala fadanautu minhu ne fa qultu ya rasulullah an bi ini bi amalin yudkhiluni jannata wa yubahiduni minan nari kaji ma tambaya mai amfani Eh, ba ni labarin wani aiki daga cikin ayyukan da zai shigar da ni aljanna kuma ya nesa ta ni daga wuta bala umar kaga ba ji zai ba kawai ba ji zai ba don ya san abu hmm? mutane ya ce to na so na faɗa min asalin abu in san abun kawai kawai ba zai min amfani ba na so in san shi kyan ka tambayi wanda zai ma amfani ana ba gane bambancin ɗalibin addini daga ɗalibin sani tun da wanda ke karatu kawai shi kan sai isa mai san kaza isa kaza a tambaye shi shi jaraba ya samu kwallon sai zai aje in an magana shi ma dokta shi kenan shi ko wancan ayyuka yake nema hafali ma bai damu da a san me ya sani ba wani abubuwan ya san shi sai sa shi a bankare da boye kan shi wancan ma ya ɓoye kan shi tun da shi zai wa amfani ba wani yi wa ba shi ko mai kwali wani yi wa karatu sai ya tsaya ya dage ya yaki yaƙi ba ƙaramin yaƙi ba da zai mai da shi na Allah saboda kana ni ka faɗa min wani aiki daga cikin ayyukan da ah, zai shigar da ni aljanna kai tsaye kuma ya nesa ta ni daga wuta قال لقد سألت عن عظيم yi babbar tambaya wanda ya kamata mai karanta rayuwar sahabbai ya iya tambaya ya san manufan inda aka ruwa duk ilimi na duniya tsakanin Allah ba kamar sahabbai sai dai mutane yanzu an faɗi kawai na jirgin duk fafa nan da aka yi duk nan da aka yi duk ne? da za ka ɗauka ka ɗauki gaban da aka yi da tambayoyin zamani da tambayoyin zamanin sabbai sai kaga da bambanci duk da ka ɗauka sai ka samu bambanci abdullahi dan masu ina cewa wallahi sahabban nan sun daga wa'ili sahabi ne ke faɗi sun fi kowa ilimi sun fi kowa aiki da karatu sun fi kowa hankali sun fi kowa nitsuwa ko da haka kawai za a iya su aka yi fasa zauna da annabi ba haka kawai aka haɗa su ba ba sa'a ne ba duk sauran abubuwan haka na abin shi ko annabi tun da aka halicci duniya aka zaɓa masa wanda zai zauna da su a duniya an zaɓa masa da zai zauna da su a lahira saboda haka nan ba mai idda ya fi kowa to sahabbansa sun fi kowa wace kai sa'alta an habibi wa innahu la yasirun ala ma yassarahu Allahu alayhi wannan lamari mai sauki ne bisa wanda Allah ya sauƙaƙewa abu na farko ta'budullah wa la tushriku bihi shay'a fasila ka bauta Allah ce kai kada ka hada shi da komai a aikace ta wannan da za a yi ilimin Eh, karatun lukumanu an yi tafiya tukuna eh, sai an samu wani rintse ka shiga ciki baka saki Allah ba ce to yanzu ka ga da wannan shi da kasu ka tafi akan haka wato kima sala al-maktuba ta tsayar da sallar farilla kullum kullum ma hamma ta fa ba a ware mata daban ba so su yi sallah ɗan suna so su bari ɗan suna so dukkan gaba ɗaya ne ba ba wanda zai shiga da sai mai sallah da sauran abubuwan da ke akwai amma mutum tun daga duniya ya bar sallah tun daga duniya ya ɗauki sallah koma baya gaba ɗaya fita da garin jerin annabi kusan rijistar sama ta samu matsala أتي هيا على الصلاة كما يكتب تا أتي هيا على الصلاة كتير الظهر كوتين أتي الله أكبر الله أكبر ذا أتي صلاة بك مش تنجي أتعلم أيوة. لك إما أتي على ما تعلي لك أما دامي توبة وتؤتي الزكاة المفروضة karatun zakka da dadi amma in ana neman ta a aikace shay'un shabihun bis-sa'abi ballantana mai kuɗi mutum na daɗa kuɗi na daɗa ruwa ne lokacin da mutum in shanunsa ba su taka kara sun karya ba yana ta tambaya daga saniya nawa za a ba da zakka daga saniya nawa za a ba da zakka ni fa nawa wajen guda goma ne Ka in ana son a ce ba da ɗaya ake shi ke har da saka da alheri ko za ka ɗauka amma daga inda shi ana saka kai dubu dubu kaza dubu kaza to sai ka ga in an ware zakka ce nan ba sai na zakka ne ke kin dalla kuma yadda su har wannan ma shi ma zakka za a bayar yadda ka san attajiri yayin da baka da kuɗi kana tunanin nawa ne zakka nawa ne zakka nawa ne zakka ran da suka kai kudin sunnin kusan yawa in aka ware zakka sai kai shakkan ba da ita mai noma buhu ɗaya ina ce nawa ne za a ba da zakka da za ka ce masa kasa goma ka ba da ɗaya man ja abi hasanatin falahu asharu amsal yake Allah ya saka da alheri amma ran da ya fara noma da dubbannin buhuna to sai ka ga ita da zakka ba shi wahala ne ko san yadda wannan masifa take ba eh? haka yake ko haka yake in dai ka zauna da masu so din za ka iske mai zaune da talakawa in ba kamar yadda hankali ba sai ka halaka wannan ya zo ma malam faɗa min gaskiya an ce kai baka da tsoro nawa ne zakar buhu biyu ce kai rikin tsoro na kuma ya kare ka buhu biyu kana faɗin gaskiya kai Saka ga an za ka ba da buhu biyu ka bayar duka amma an dai zaka ce babu dukiyar ka amma in ka bayar da shi kana da lada ana wani abu ne daban irin imanin ka amma dai ka tuna kana da iyali kana da ne. su ma suna da haƙƙi kanka ka soma ramadana yace wa'annan su ne abubuwa kaga wannan sai wanda Allah ya sauke ba Allah annabi yayi gaskiya sadaka rasulullahi menene la yasiru ala man yassarahu Allah alaihi eh idan za a neme su a aikace ba a karance ba to za ka ga yasiru za abu sai ji ala man yassarahu Allah kana wa in shi menene wa in shi ta wa in shi ta in ma kana so ma'azu an ba a tuka bi abuwa bi janna kaga nan ka tambaya da ƙari inda a cikin jama'a ne aka baka amsar naka sai ce to kai ka ne tambayan kai maka bayo ne amma ta ma ta samu ya yi tambaya ana cewa kana so a ƙara ma bi abuwa bil janna ba ka labarin ƙofofin aljanna قلت ajal ya rasulullahi ina so ala قال junna جنة هذا نيجر ne. tun da dai kana ɗaukar azumi za ka ji kana shakkan kana tsoron su da yawa kana jin tsoron saƙon Allah kana azumi za ka ji tsoron barin sallah jinkirta sallah duk wanda ya ɗauki azumi za gani na ƙoƙarin sallah ya gani da tsara matana ka ga da abin yake masallaci ke cika yau in aka ce jiya an ga wata da daddare ko sai ka ga sallah su ba ta canza sun ka zo azar sai ka ga ta canza duk masallacin da ke sallah sai ga ya canza haka na abin nan ka koya zaba juna za ta yi wa mutum garkuwa daga abubuwa garkuwa daga sabon Allah garkuwa daga shaidan garkuwa garkuwa daga garkuwa ta tukaffir al-khati'a ita kuma sadaka tana bi tana kankare kurakurai ne wato sadaka ta fi kama da sabulu kenan sabulu da manja ta kasan sabulu homo kilin da manja ana rikici da juna muddin kilin ya shigo ko zai bata manja to haka sadaka ta ce to ko isa annabi ce mata ausakun nafi yanzu ya sadai ba za su ce ba la tahillu li muhammad wala li ali muhammad limaza haza ya rasu innaha awsaqun kunna? sadakan an yi takan jika zunuban nan ta kakkaro ta zazzago su ta zazzago su ta tawar da kaya hada ainihin mahuta shi yi sa aka ce sadaka sai a a fili yake imani ne yakan yi kaza amma mutum ya yi imani da Allah ya yi imani da manzon Allah abubuwan nan ga su a sarari al khati'a wa qiyam ar-rajul fi al layl ya wa mutum cikin dare ya tage wajen Allah yana neman fiskar Allah ya yarda da shi قال ثم قرأ هذه الآية Sata jafa janogunan an ilmaba jiya, ya dawo na raba hauka, wata ma an wani mara na hanyar fiye kuɗi. Kuyi ɓanzu na nefa a wurin kwanciyarsu, an ilmaba jiya. Ya dawo na raba homa, suna ta ɗa'a ga abin gijinsu. An sha mutane, ana ta amma su suna faɗaƙe haufan wata ma wani ma da zaka na hun yau fikunan sadaka ni yani alaihi salatu wasala, in shi ita an za'atuka bi ra'sil amri wa amudihi wa zurwati sanamihi in kana so ma in baka labarin babban abu kansa ɗan kenan tafi ɗansa ayyuka na bambanta ko sai kana fariya da juna eh, in baka labarin babban duka da ginshikin abun da tozo kololuwar safi kuma قال قلت اللهم بلغ أجل يا رسول الله قال أما رأس الأمر فالإسلام babban gaba ɗaya ra'asu abun gaba ɗaya musulunci وأما عموده الصلاة جنشي أنف صلى وأما ذروة سنامه الجهاد متين يبادى رأيو فلما دقى في سبيل الله وإن شئت أن بعثك بملاك ذلك كله إما كان لا لابارين Abin da zai mallaka maka malaki dalika mai mallakar da wannan gaba ɗayansa aikuwa kuwa ni nake bukata wasakata faiza raki ba ne sai ga wasu masu abin hawa guda biyu lafi sun su tsinke masa ne hmm? annabin mana ba shi ga wake da labari ba dabi ba shi ya shu fasakata faida raki ba ne yau da a ne kabadana wanda suna ajiye kaya gabanmu su an ya shigila na ke tsoron kasu ɗauke masa hankali a an hajati alafa kuma wa ya rasulat hmm, bai haƙura wannan haɗi faɗi ba ce manzan Allah ne da shi kafin jan su ƙwara so nan. قال فأهوى بإسبعه كنفه sai ya daga da yatsansa zuwa bakinsa sai ya tafiyar da yatsansa zuwa bakinsa kaga ya nan sai ya tafi wurin bakinsa ne zai nuna a cikin bakin nan Allahu alamu shi dai wajen bakinsa da fihi qala fa qultu shi wato kenan ma yanzu da ishara za a yi magana ya yi masa haka ta ja yanzu a yi shiru sannan kaga an fara tsaurin koyi tun da kaga an fara tambaya da ina ba da abun dalla-dalla wannan an fara tsaurin koyi ya nuna zuwa bakinsa ainihin فقلت يا رسول الله وإنا لنؤاخذ بما بما نقول بألسنتنا أنا نفسي ذا أكام مدى مغنغنمو maganganu duk da muka yi za a kama mu da su kafin na ta girma yanzu maganan 'yan siyasa nan da muka yi duka za a kama mu da shi maganan malamai da muka zauna muna yi su malam wane ya yi kaza malam wane ya yi kaza za a kama mu da shi maganan mata da muka zana muna yi wanke ka za su wance ma za su ke su wance ma za su ke me kike shi ma yanzu za a gama mu da shi magana da muke yi na yan anguwa shi ma kana nufin za a kama mu da shi kala sakirat ka ummuka ibnu jabal yace to maman ka a asaran karan jabal mamanka ta rasa ka kaga idan aka ce mama uwa ta rasa ta takan kusa shiga hauka hal yakubbun nas ala manakhirihim fi jahannama ai ba abun da ke kifa mutane ta kan hanci a jahannama illa hafa ida alfinahu ba ce kwashe kwashe idan kaga an sa mutum za a yi masa da azaba an ɗauke shi an fada shi ta fiska to wanda kaga an masa haka harshe bai janyo laifinsa na harshe ne sai shi ne ba abin da zai sa a yi wa mutum haka sai laifin harshe eh? yanzu ya ka gama ganganonmu yanzu waye bai shiga ba inna kullum fiha hmm? ba a yan kasuwa ba ba a ma'aikata ba ba a almajirai ba hmm? ba a mata na cikin gida ba kowa harshen nan wannan ɗan bashin wannan ɗan nama yana cutar da mu yana cutar da mu hafa ido alfinati dan da aka zo ma da tawe da alfinati ba sa kira ta abuka ibn ibn jabal hal yakubbu nas ba abin da ke kifa mutane a rabar nasir ta hancin su fi jahannama illa hasaida alfinatihim rawahu al-hakim kaza wa qala ala shartu shaykhani wa aqarrahu al-dhahabi bidhalika sai a koma tuntuɓi a da mota kenan an fita jirgi wala ya kafa hadhihi al-aqaba ba mai tsallake wannan aqaba ayi aqaba aqabatul a'malil marjuha ko aini ba mai tsallake wannan aqaba illa ahlul basairi sai masu fasaha wannan sai gwanaye masu mutukan hazikan ke iya tsallakewa wasu da da gaske ne shi ke nan wannan yayi yi haka tun da kai abin da aka yi ma ba kuma baka janyo musu yadda za su rabu ba baka ce musu uku ba eh an suka matsa maka ne ta wannan amsan wannan ta bani shawara na da yahudu ina liman aka yi sallah aka ka sallar magariba aka ce malam a halaye ke a'a ina jin kunya Allah saboda ga shago na ni ba zan tafi gida ba sai sha daya sannan in zo nan wucin haɗa muku sallah kuna iya sa wani haɗa muku sallah ga tafiya ai kaga yayi shi dai bai cika ka su haɗa ba da su suna da uzurin da suke gani amma shi bai da shi da yanzu na an haɗa sallar nan ga gwasa nan zai zauna ka ci gaba da karɓar ƙarofin shi. a zuwa sha ɗaya na dare mai da niyyar tafiya gida daga yin haɗa sallar nan yana gaba yi masa ba hmm? wannan to ya za ka yi da su yau wanda za a yi masa magana da da sarkin musulmi sai a gaya masa kusan muna ganin ko shugabannin ƙungiyoyi ba su iya sauke hada sallar na yanzu tunda ba a bin su su ma ba su shirya yadda za a bi su ba kaga wannan hita za a ce kaga irin shugabancin shek ismail da zai ce ce gaba ɗaya hana faɗan ƙungiyar ba kaga shi zai iya cewa ya hana haɗa sallar nan da yana rayu zai iya cewa duk masallaci namu na izala ya hana haɗa sallar kuma ta zauna to amma yanzu shugabannin da muke da sufa kana zaune ma an ce masallaci ba nako ne ba aro ake ba ku masallaci akwai kuma da yan anguwa eh? wani kungiya ne ba anguwa ce take na dalilin anguwa ce ke sokewa eh, kana ga kungiya tana da ihu to sai dai a samu yan anguwan kila komiti, a samu komiti da ciyaman ya zauna da yan komiti, wannan hada sallah da ake yawa mun hana sai ko abu zai yi awo to shi ma ga irin yadda wayan da aka faɗi wato wani lokaci mu ne muke wannan mutum yakan yi kirari ya dafa wa kansa wuka shi muka yi ana tafiya muka ce a zalimi ne bikin magana ya fi girman kai yana mene ne yana zagin attajirai yana zagin wane ne don haka nan ya sauka kawai an ma sauke shi to shi kenan kun sauke shi ya ma ya gasa, amma a zamanin sa to lokacin guda ake shi wanda sake gabalu ai sanar kawai ko kungiya ai sanar saboda ga kaza saboda ga kaza saboda ga kaza saboda ga kaza sun ce sama wata yanzu mu yi sallama biyu mai kuma yi sallama biyu kaza din sun da sallama da ai ba saboda kana mu koma mu dace wannan da'awa muke mutanen da muke kira ga yadda suke ga yadda suke ga yadda suke ko nan an yi wani abu wani yaro ya zauna ya ɗauki tafsilu shi sai ya samu masallaci ya karanta masallacin da ake ci ana ta ina hujja ka ga kunutu kunutu bidiya ne ne da ya karanta abin da ke cikin tafsilu ina gama dattawa da kasan su dinga daga shi sama idina yan kwallo ba su dai iya yin haka wasu da kaga dattawa ne kofaffin nan kan suka taho Allah ima albarka Allah ima albarka ba ma shi wace aka ce malamin kama Allah ya masa albarka wanda masallacin an sha zama ana alatsi ne malamin ka amma musamman suka zana ce Allah ya ma albarka manya suka tsakko mota ce mu je yau sai mun raka ka gida ce a dan Allah kai hakuri wallahi sai mun raka ka gida ba kai za mu raka ba ilimin za mu raka to kullum abun da ake cikinsa mutanen nan ba ku zana kun koya musu ba ba su ne kuma ba ku ce kabalu ba sunna ba ne ba sunna ne ba ku ce sallama biyu ba sunna ba ne ba sunna ne amma mutanen mu a sanadiyya ba su sani ba zai je kai ya fuskanci a kuma taɓa raka da take faɗo ya hana kaza ko yi kaza akan haka wani kashin tashi kuma ai mun gani a cikin kawaki mun nayyira irin ina asali gudun ba ne iya soke shi a yanzu dai a irin yadda muke zaune da ma ka fara magana za ka magana a kan haɗa sallah ina za ka kullo mata zautsayin ku yi faɗa da yaran nan su dinga ma da kunyar da suke so kai dai masallaci ka kaga mai zuwa ya sarrafa masallaci. da shi to shi wannan ce nan ba za ku haɗa sallah a ce a sai ka haɗa kai ka gina mana to ko yan bid'a ne ke wannan ko wani abu ne daban da Allah ya ce mana mu yan bid'a ne ba ai babu da amma kai ka faɗi Kin mun yi ibada mun gama ka ka karba kar mana kayan mu kuma dan Allah muke yi mu ci gaba da yi wa Allah إلا أهل البصائر والصدق من أولي العلم السائرين على جادة التوفيق ما ستفيها كان هنيا قد أنزلوا الأعمال منازلها sun aje ayyuka a matsayinsu kowane aiki ga yadda yake kowane aiki ga yadda yake ba a tsau kulla zai haƙƙin haƙƙa eh ba kowane haƙƙi yaƙinsa ba eh kowane ba ba shi ne marjuhi ba suna bin marjuhi to amma kuwa wanda ke wanda ke ba kuwa ne bai rajihi ba ba shi ya samu ya raba ta da fiyayye ya dawo da kai wanda aka fi